Hanyar adalci Darasi na goma sha tara Ibrahim aminin Allah Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yana son kowa shi fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wanda shi da kansa ya kafa, ta haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun karanta maganar Allah game da annabi Ibrahim, mun koya yadda da farko sunansa ba Ibrahim ba ne, Abran ne, mun ga aka yi Abran a ƙasar Kaldiyawa, wadda yau ƙasar Iraq ce, mutanen ƙasar masu bautar gumaka ne. sai littattafai sun ce, Wata rana Ubangiji Allah ya bayyana ga Abram, ya umarce shi ya fita daga gidan mahaifinsa, ya ƙaura zuwa wata ƙasa wadda Allah zai nuna masa. Ko ka tuna da dalilin da ya sa Allah ya kira Abram shi tashi zuwa wata ƙasa? Dalili shi ne, Allah ya ƙudurta ya mai da Abram wata sabuwar al'umma. daga al'umman nan annaba Allah za su fito, kuma a ƙarshe mai ceton duniya da kansa zai fito a cikinta. Kenan da Allah ya kira Abram ya ɗauki wani mataki cikin shirinsa, ya kawo mai fansa zuwa cikin duniya, shi ya sa Allah ya faɗa ma Abram, za ka zama sanadin albarka. a cikinka kuma dukan kabilun duniya za su yi albarka. Farawa Sura goma sha biyu, aya biyu da uku Mun karanta yadda Abram ya yi ma Allah biyayya, ya tashi daga garinsu, bai san inda Allah zai kai shi ba. Sa'ad da Abram ya fita daga gidan mahaifinsa, yana da shekara saba'in da biyar, Abram ya tafi tare da matarsa Sarayya, da Lutu ɗan ɗan'uwansa, ya ɗauki dukan dukiyar da ya tattara da barorinsa, ya kama hanya zuwa ƙasar Kana'ana. Kana'ana yau ana kiranta ƙasar Falasɗinu ko kuwa Isra'ila. Sa'ad da Abram ya iso ƙasar Kana'ana, Ubangiji ya sake bayyanuwa gare shi, ya ce masa, Ga zuriyarka zan ba da wannan ƙasa, Fara Sura sha biyu aya bakwai Haka mun ga yadda Allah ya yi ma alkawali biyu, da farko, Allah zai mai da shi uban sabuwar al'umma, na biyu zai ba da sabuwar ƙasa ga zuriyarsa za su zauna a ciki. Abin mamaki, Abran da matarsa sun tsufa, ba su da ’ya'ya, ta yaya za su sami zuriya mai girma wadda za ta cika ƙasar? in an jima za mu ga shirin Allah game da wannan. Bari mu ci gaba da labarin Abram, muna karatu cikin attaura, littafin fara Sura ta goma sha uku, a surar nan za mu ga abin da ya gudana tsakanin Abram da Lutu ɗan ɗan'uwansa. littattafai suna cewa, Abram ya arzuta da dabbobi da azurfa da zinariya, ya yi tafiya daga Nejab har zuwa Betel, har wurin da ya kafa alfararsa da fari tsakanin Betel da Ai, a inda da ya gina bagadi. A can Abram ya kira bisa sunan Ubangiji, Lutu, wanda ya tafi tare da Abram, shi kuma yana da garkunan tumaki da na shanu da alfarwai, domin haka ƙasar ba ta isan dukansu biyu su zauna tare ba. saboda mallakarsu ta cika yawa, har da ba za su iya zama tare ba. Akwai rashin jituwa kuma tsakanin makiyayan dabbobin Abram da makiyayan dabbobin Lutu. Abram ya ce wa Lutu, Kada rashin jituwa shiga tsakanina da kai ko tsakanin makiyayanka da nawa, gama mu uwa ne, ba ƙasar duka tana gabanka ba, sai ka ware daga gare ni, in ka ɗauki hagu, in ɗauki dama, in ko ka ɗauki dama, ni sai in ɗauki hagu. Lutu ya ɗaga idanunsa sama, ya dubi kwarin Urdun, gashi kuwa da dausayi mai kyau ƙwarai, sai ka ce gonar Ubangiji, kamar ƙasar Masar a wajen zuwar, tun kafin Allah ya halakar so da wanda gumorata Domin haka, Lutuk ya zaɓar wa kansa kwarin Urdun duka, Lutuk kuma ya kama hanya ya nufi gabas, haka fa suka rabu da juna. Abraham ya zauna a ƙasar Kana'ana, Lutuk kuwa ya zauna a biranen kwari, ya kuɗar da alfararsa har zuwa Saduma. Mutanen Saduma kuwa mugaye ne masu aikata zunubi ƙwarai gaba da Ubangiji. Kenan mun ga yadda Lutu ya zaɓar ma kansa wurin ni'ima, inda akwai ciyawa mai kyau, ya bar ma tonton Abram wurin busasshe, amma sashen da Lutu ya zaɓa ya ƙumshi ƙasar Suduma, birnin nan kuma ya cika da mugunta. Lutu ya yi zaɓe bisa ga nufin kansa, Abram ya zaɓa ya bi nufin Allah. Darasi biyu nan gaba za mu ga abin da ya faru ga Lutu, wanda ya yi son kai. A ƙarshe, Lutu ya hasara kome da kome da arzikinsa da matarsa, da iyalinsa, da jin daɗin rayuwa, da kyan sunansa. Abrafa, shi wanda ya dangana ga Allah, Allah ya masa albarka da yawa. Ya labarin Abram da Lutu ya amfane mu? sai ta hanyar ma kanmu wata tambaya mai sauƙin ganewa, daga cikin mazajen nan biyu, ni na fi zama kamar Lutu ko kuwa Abram, ko ina kwaɗayin kayan duniya yadda Lutu ya yi, ko ina sa abubuwan samaniya a gaba yadda Abram ya yi, kowanensu ya yi zaɓe, ya kamata dukanmu mu yi zaɓe. ko mu yi nufin kanmu, ko mu yi nufin Allah. Mai hikima zai zaɓi nufin Allah. Littattafai suna cewa, Me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa, bisa ga Markus Sura takwas aya talatin da shida. Kada ku ƙaunaci duniya ko abin da ke cikinta, duniya kuwa tana shuɗewa da mugayen burinta, amma mai aikata nufin Allah zai mu har abada. Yohana ta fari Sura biyu aya sha biyar da sha bakwai Me kake so fiye da komai, ko abubuwan duniya masu shuɗewa ko kuwa abubuwan Allah waɗanda za su mu har abada abadin? Yanzu bari mu ci gaba da labarin Abram, Nasi yana cewa, bisa ga fara Sura ta goma sha uku, Ubangiji ya cewa Abram, bayan da Lutu ya rabu da shi, daga idanunka sama, daga inda kake, ka dubi kusurorin nan huɗu, gama dukan ƙasan nan da kake gani, kai zamba da zuriyarka har abada, zan mai da zuriyarka kamar turɓayar ƙasa, har in mutum ya iya ƙidaya turɓayar ƙasa, to, zai iya ƙidaya zuriyarka. Tashi, ka yi tafiya cikin ratar ƙasa da faɗinta, gama zan baka ita. sai Abram ya cire alfararsa, ya zo ya zauna kusa da itatuwan Og na Mamre, waɗanda ke Hebron, a can ya gina ma Ubangiji bagadi. Bayan waɗannan al'amura, maganar Ubangiji ta zo ga Abram cikin wahayi cewa, Abram, kada ka ji tsoro, ni ne garkuwarka, kana da lada mai yawa, amma Abram ya ce, Ya Ubangiji, Allah na, me za ka ba ni, gashi kuwa ba ni da ɗa, ko kuwa eliyazar na Damasku ne zai gaje ni? Abraham kuma ya ce, Gashi, ba ka ba ni zuriya ba, gashi wani yaron gidana ne zai gaje ni, sai maganar Ubangiji ta zo gare shi cewa, Mutumin nan ba shi zai gaje ka ba, ɗan cikinka shi zai gaje ka. sai Ubangiji ya fito da shi waje, ya ce, Ina so ka dubi sararin sama, ka kuma ƙida taurari, in kana iya ƙidaya su, sai kuma ya ce masa, Haka zuriyarka za ta zama, ya amince da Ubangiji, Ubangiji kuwa ya lissafta wannan adalci ne a gare shi. Abin mamaki ne, Abraham da matarsa sun tsufa, ba su da ɗa, sai Allah ya ci gaba da yi wa Abram alkawallai game da wata babbar al'umma wadda za ta fita daga gare shi. Yaya wannan ke yiwuwa, ta yaya Abram zai zama uban babbar al'umma? Akwai hanya ɗaya kaɗai sai ta ikon Ubangiji Allah, wanda ya iya komai da komai, Allah mai girma ne, ba abin da ya buwa gare shi, abin da Allah ya alkawalta za a aikata. Abram fa ko ya ba da gaskiya ga Ubangiji, shi wanda ya alkawarta masa abin da wai ba shi yiwa, ku saurara ga abin da Nasi ya ce, Ya amince da Ubangiji, Ubangiji kuwa ya lissafta wannan adalci ne a gare shi, abin al'ajabi ne, Allah ya alkawalin abin da ba shi yiwa bisa ga ƙarfin ɗan Adam. amma me Abram ya amsa, sai ya ba da gaskiya ga abin da Allah ya alkalta, mi kuma Allah ya yi, ta dalilin bangaskiyar Abram, sai Allah ya ɗauke shi akan shi mai adalci ne. Ya kamata zancen nan ya ƙarfa zuciyar kowa wanda yake son a lissafta shi mai adalci ne a gaban Allah, don me Allah lissafta Abram mai adalci ne? Ko da gaskiya ne, Abram mai adalci ne saboda ƙoƙarinsa? A'a, a darasi mai zuwa za mu ga halin mutuntaka na Abram, kamar kowane ɗan adam shi mai zunubi ne. To, me yasa Allah ya ɗauki Abram mai adalci ne? Allah ya lissafta Abram mai adalci ne saboda Abram ya amince da abin da Allah ya faɗa. me ake nuhi da ba da gaskiya ga Allah? Yalla ka sani an rubuta littattafan annabawa a Ibrananci, a harshen Ibraniyanci kalma gasganta ita ce aman, wadda ke asalin kalmarmu amin. Sa'ad da ka ce amin, kana cewa I haka ne, ko na amince, ita ce ma'anar ba da gaskiya. sa'ad da Allah ya ma Abram alkawali, sai a zuciya Abram akwai amsa, Amen, I, haka yake, na amince da zancenka, kawai bisa tushen wannan Amen ga maganar Allah, sai Allah lissafta Abram mai adalci ne. Kaifa, ko kana son Allah ya ɗauke ka mai adalci ne, yadda Allah ya lissafta Abram mai adalci sai dole ka gaskanta Allah yadda Abram ya amince da shi, ya kamata ka ba da gaskiya ga abin da Allah ke faɗi ko ya zama abu mai wuya, sai ka yarda da maganar Allah, har ma dangi da abokai ba su gaskanta ba. Nufin Allah ya suturce ka da adalcinsa, ya baka ikon kasancewa a gaban zatinsa mai tsarki har abada, amma sai ka amince da maganarsa, littattafai masu tsarki suna cewa, 'yan ba game da bangaskiya ba, ba shi yiwuwa a faranta masa rai, Ibraniya Sura sha ɗaya shidda, da kuma ta wurin alheri aka cece ku saboda bangaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, baiwa ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, kada wani ya yi fariya. fisa Sura biyu aya takwas da tara To, me kenan za mu ce game da Ibrahim, kakan kakanninmu? Gama inda Ibrahim ya sami kukuta ta aikinsa na lada, ashe kuwa yana da abin yin takama kenan, amma fa ba a gaban Allah ba. To, Menesi ya ce, Ibrahim ya gaskanta Allah, ban gasken nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi. Roma Sura hudu aya ɗaya zuwa uku Abraham ya gaskanta abin da Allah ya faɗa masa, domin haka Allah ya kyauta masa adalcinsa cikakke, abu mahi ban mamaki duka cikin zancen nan shi ne kalmomin Ibrahim ya gaskanta Allah, ban gasken nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi. ba domin Ibrahim kaɗai suke ba, mu kuma muna da damar samun rabo cikin kalmomin nan, Allah zai bayar da cikakken adalcinsa gare mu idan mun gazganta bisharar Allah game da mai fansa wanda daga baya ya shigo duniya ta zuriyar Ibrahim. Kaifa, kefa, ko da gaske ka amince da Allah? Ba na tambaya ko ka yarda da kasancewar Allah. ko idan ka amince Allah ɗaya ne ba. Littattafai suna magana a kan irin wannan, wai ban gaskiya, sa'ad da suka ce, Ka gazganta Allah ɗaya ne? To, madalla, ai, ko aljanu ma sun gazganta, amma suna rawar jiki don tsoro, bisa ga Yakubu Sura biyu aya sha tara, har ma Shaiɗan da kansa ya amince, babu wani Allah sai Allah. Gazgantawa Allah ɗan ne ba za ta sa Allah ya yafe zunubanka, ya lissafta ka mai adalci ba, abin da Allah ke bukata gare ka sai ka ba da gaskiya ga maganarsa, ka karɓe ta. Allah yana magana da kai ta bakin littattafan annabawa, yana son ka san labarin ceto, ka kuma karɓa, ta haka za ka zama mai adalci har abada a gaban Allah mai tsarkin nan. Abokina, ko Allah ya suturce ka da adalcinsa, ko kuwa kana yafe da tufafin addini ne kawai, ko kana sauraro ma'amintacciyar maganar Allah, ko kana kula da zancen mutane masu shuɗewa, ko ka san abin da littattafai masu tsarki suke shaida game da hanyar adalci zuwa ceto wadda Allah ya kafa? ko ka ba da gaskiya gare ta? Abram kam ya gaskanta maganar Allah, wannan ban gaskiya ta sa ya yi bankwana da dangi, ya rabu da addinin mahaifinsa, kuma saboda wannan ana kiransa aminin Allah, shi ne abin da Nasi ya ce, Abraham ya gaskanta Allah, ban gasken nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi. aka kuma kira shi aminin Allah, bisa ga Yakubu Sura biyu a ashirin da uku. Kaifa, kefa, ko ka zama aminin Allah? Sai mu tsaya a nan yau, na gode don sauraro, lokaci mai zuwa za mu binciki labarin Abraham da Ismailu. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani bisa wannan babbar aya daga littafinsa. Ibrahim ya gaskanta Allah, bangasken nan tasa kuma aka lissafta ta adalci a gare shi, aka kuma kira shi aminan Allah. Yakubu Sura biyu aya ashirin da uku Allah ya taimake mu, Amin.